Nuna tausayi da jinƙai ga al'umma musamman mabukata da masu ɗan ƙaramin ƙarfi na ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'un uwar gidan gwamnan jihar Zamfara Hajiya Huriya Dauda Lawal waɗannan kyawawan ɗabi'un ta dai nuna su a daidai lokacin da ta ziyarci gadar abu magaji inda ta raba kayayyakin abinci da suka ƙunshi buhun shinkafa mai nauyin kilo goma da kwali mai ɗauke da kayayyakin abinci daban-daban da suka haɗa da fulawa garin samobita indomi mai da suga da dai sauransu ina kira da mata su dai gani mace na mace ne saboda tun da sahi ta so ta zo ta kawo musu tallafi cikin sabunta siyasa jihar zamfara take da neman ta taimaka ma mutane da kuma kyautata musu zuwa a fasu farin ciki musamman mata tallafa ma mata da take daga jeru ubangiji Allah ya kara mata kwarin gwiwa yayin da al'ummar da ke zaune a unguwar Nasarawa hayin Malam Sani fira da kwaɗi da cocin kwano suka fito kwansu da kwarkwatar su domin karɓar nasu kaso wasu daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin da suka kasa ɓoye farin cikin su sun gode ma uwar gidan gwamnan bisa wannan kyakkyawan tunanin. Allah da muka je abin da kura Allah sa mu maimaita. Uwar gidan mai gida ina godiya ga Allah ina godiya gare ta da ta kawo al'amari cikin fatan mu ta alheri ubangiji Allah sai a yi takwas mun gode ya ba mu tallafi wallahi ya zo inda aka so nai ubangiji Allah sai ya gaba da kuma isa mu gwamna Allah ya Allah shi kara mata yawanci Allah Haka kuma ana sa ran ci gaba da gabatar da makamancin wannan tallafin a wasu unguwanni da ke garin Gusau babban birnin jiha. Murtala Balagusau, labarin NTA. E.